الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ليلة وتر رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da uku yayin da ya daidai da ashirin ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da goma sha biyu a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i a wannan masallaci da alul bait wa sahaba muke gudanar da ƙoƙarin bayani akan abin da ya shafi littafin Allah subhanahu wa ta'ala Allah maɗaukakin sarki kaɗai nake roƙo kada Allah ya sa abin da muke karanta zama musiba a kanmu saboda haka akwai yan uwa da suka fara rubuto tambayoyi insha Allah sai gobe za mu fara amsa tambayoyi da izinin Allah subhanahu ta'ala a jiya mun shi Allah ramma zai maimaito ayar kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن إذا حضر أحدكم الموت إن شاء da Allah madafukin sarki ya gama magana a kan kisasi abin da ya shafi wani in ya kashe wani a kashe shi wanda har asali ya tabbata daga na Umar yake cewa inda mutanen sana'a za su taru su kashe mutum daya wallahi sai ya kashe mutanen garin gabaki dai saboda a samu zaman lafiya to muka ce mutuwa dama ko ka mutu kankin kanka kai kadai ko kuma wani ya zamanto sababin mutuwarka to wannan wasiyar da Allah subhanahu wata'ala yake magana wato rubuta ta ka ajiye yana daga cikin abin da yake tunatar da kai akwai mutuwa sawa'un mutuwan nan za ka mutu ne da kanka ko kuma wani ne zai kashe ka shi yasa malamai suka ce duk wanda ya kalli ɗakin da yake kwana akwai kamanceceniya da kabarin da zai je kwanta ɗakin da kake kwantawa akwai gaduwa ce, sannan akwai mayafin da kake ja ka lulluba sannan kuma yana da rufi mai malamai suke kamanta da gadon da kake zuwa ka kwanta shine mankaran da za a ɗauke ka akai ka kabari wanda ka mutu Mai suke kwatantawa da mayafin da kake lulluba da shi shine likkafanin da za a lullube ka da shi ranar da ka mutu kabari ko dama in mutum ya mutu kai a masa shikku ko lahadi in ma dai shikkun ne yana da ciki a gefe in ma lahadin ne lahadin ne yana da ciki a gefe in ma shikkun ne haka ake yin shi ciki da ainihin wato falo to kuma nan gurin da Allah madaukakin sarki ya ambaci mutuwa yana daga cikin gurare guda talatin da biyar da Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci mutuwa shi yasa yake aina ma kuno yudrikumul maut walau kuntu fi burujin mushayyada duk inda kuke to mutuwa sai ta zo ta ditsiye mutum a gurin koda yana cikin dogayen gine-gine Allah madaukakin sarki ya kiyaye muna nan kasar Allah ya ji kan janar a abacha a matsayin shi na musulmi kowa ya san yadda bila take da cikakken tsaro amma a kwana a tashi da shi da matarsa suka shiga gidan nan da mutuwa ta tashi sai ta zo sai ta ɗauke shi sai matar ce ta mutu ana nan ana nan sai ga mai kalmasa shehu da shi ma ya biya kalma shehu ɗasa suka shiga da shi da matarsa mutuwa da ta tashi zuwa duk yadda gidan yake da tsaro sai ta ɗauke matar sai mai kalmasasshiyar guda ne ya fito umar musa allah ya ji kansa allah ya masa rahama shi da matarsa suka zo suka shiga mutuwa ta ƙara zuwa ta ɗauke shi sai matar ce ta fito to yanzu ga wasu nan ma a ciki ba mu san me zai faru ba allah kaɗai ya san abin da zai faru allah maɗaukakin sarki ya kiyaye da sai allah yake cewa kutiba alaikum idan hadara ahadakum al-maut an wajabta gare ku wanda muka ce fi'ilin kutub bai dullu ala alal wujub wasu malamai suka ce dullu ala istihbab da haka kutiba fi'il madin ne mabnun lil majhul alaikum aljar wal majrur wanda idza suka ce adatu shartin ne gairi jazim mabnun ala sukuni fi mahalli nasbi wa huwa mudaf da haka hadara fi'ili ne wanda yake zuwa cikin qur'ani bi ma'anan ata إذا حضر حضر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب أحد مفعول به مقدم وهو مضاف والكاف مضاف إليه الموت شين فاعل مؤخر إن سكت إن إن حرف موصول به ترك فعل ماض وفاعله هو خيرا شين مفعول به منصوب ذاك الوصية شين نائب الفاعل نكتبه naka gurin fassara in ka tashi za ka yi fassara sai ka ce kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut kenan kutiba alaikumul wasiyatu an wajabta muku yin wasiya idza hadara ahadakumul maut idan ɗayan ku alamar mutuwa ya ainihin wato halattu masa amma sai Allah madaukakin sarki yace in taraka khairan lil wasiya idan mutum ya bar ainihin wato alkhair me alkhairi a nan gurin malamai suka ce shine kuɗi idan mutum ya ainihin wato bar kuɗi sai ya ce to ga yadda za a yi ga yadda za a yi ga yadda za a yi da haka saka ce alkhair ismun ne li kulli mamduhin wa marghubun fi suna ne na dukkan wani alheri da wani abu wanda ake yabo wal khairu al karam shi alheri shine wato ainihin wato karamci Allah madaukakin sarki ya ambaci alheri da ma'anoni cikin Qur'ani sama da goma na farko ya kira al'imanu da kuma ainihin wato bi ma'ana ya kira alkhairi a cikin alkur'ani da ma'anan alheri Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan ladina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa la tawallaw anhu wa antum tasma'un wa la takunu kal ladina qalu sami'na wa hum la yasma'un inna sharra ad-dawab inda Allah alladhina kafaru fa hum la yasma'un sai yace walau alima Allah khairan la alimahum walau alima Allah khairan la alimahum da Allah madaukakin sarki La'asmaahu, da ya san akwai alheri tattare da su da ya ciyar da su kenan walau alim Allahu khairan da ya san Allah akwai imani tattare da su da ya jiyar da su ji na karba su aiki da shi guri na biyu Allah madaukakin sarki ya kira alheri a cikin Qur'ani da al-Islam ko wasu mutanen da yake musulman na'il lil khairi mu'tadi nasib mutane ne wanda suke hana alheri in manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da'awa cikin garin maka duk wanda zai shiga sai a tare ko ba sai a tafi idan ka shiga garin nan akwai wani mutum sunansa muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya yi bala'in iya magana kana yin magana yana yin magana idan ka saurare shi wallahi sai ka ji shi saboda haka kakka kuskura ka saurare shi iya gudun ka iya ladan ka da haka waɗannan mutanen sai Allah ya ce musu manna'il lil khairi mu'tadin asim sannan guri na uku almalu wanda shine nan gurin da Allah yake kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in taraka khayran lil wasiya da haka wani gurin Allah sai yake wa innahu li hubbil khairi la dan adam yana da tsananin san alheri shi yasa wani malami yayi littafi ya sa masa suna zammul mal suka ce da ya tsara yin littafi ya sa masa madahul mal idan ana zargin kuɗi ta wani gurin ai kuma kuɗi yana da amfani ta wani gurin kazin nan ake bani labari na ji unguwar dosa da yamma a tafsirin mu na yamma a unguwar dosa a masallacin zaid bin sabit bayan mun gama karatu ana kis din wani mutum musulmi ne ya ridda ya koma kafirci kuma me ya da matsala ta rayuwa agajin da ya kamata a ce musulmi sun kai masa ba wanda ya kai masa da yana zuwa wata cuta a malali daga baya ya daina zuwa ya koma mandu to yanzu har sabon tasha yake ba kuma matsalar ya zo ya haɗa biyu ga duhu makaho ne sannan kuma yanzu ya faɗa kafin a gama kafi ne kenan eh, a falon ya suru fil abdi fa ta kuni lahun kulubu ya aƙilo na biha awa azamin ya smaku na biha fa innaha la ta amal abusar walakin ta amal kulubun lafi ya haɗa ga makanta ta ido ga kuma makanta ta ne da zuciya a kes na biyu yanzu da ake yi shine akwai 'ya'yan mutum suna karatu amma karantun kafare kuma kafare ne suke daukar nauyi duk da ba su koma kafare ba amma itibaru ma su ya kuno a yadda baban ya koma su akwai yoro za su yi za su iya koma to yanzu ana tunanin yadda za a ceto su kuma magana ta farko ita ce magana ta kuɗi in ba kuɗi ba abin da za a yi a daidai irin wannan lokacin da muke da fuskantar irin waɗannan matsalolin sai kowa ya kwashe kuɗin sai ya tafi umara wani kai magana shi bakin ciki yake saboda kake yi saboda ka gaba ka da kuɗin da zaka haka ake saboda abin da ya kamata mu yi ba shi muke yi ba yanzu akwai ɗalibin da muka haɗu da shi kazu ba na so ayyana ko ishara ma wani ya fahimtar kowa yana yan wata sana'a sai na ga bai ce a ya ce yanzu yana tattara kuɗin ne yana so zai je registration dubu talatin da biyar shi yasa sana'a ta tsaya a boli domin yin waɗannan matsalolin su fa suka taru suke mana yawa ba wani abu da za a zo a ɗaga na aiki a ce gashi wannan namu ne mu muka yi mu muke da shi yanzu wallahi fallahi akwai ɗalibin da na sani yana karanta lu gashi da bala'in kwakwalwa mahaddacin Ƙur'ani ne a fakultis din gabaki daya yana daga cikin wanda suke kawo ta ne yake karanta amma wallahi yanzu haka matsala ta rayuwa in ba sa abace karatun ya tsaya kuma ba wanda yake da tunanin ya kamata ya ɗauko ɗauki daga waje yi ne kawo mu dai ka mu mun iya zagi da cin mutunci da cin dunduniya wani yanzu ka sa ku sabo shadda ya ce yana tunanin da aka malamin gwamnati ne kai wallahi wannan shine kadai abin da muka iya amma in an zo cikin mu an ce a nuna wani abu da muka yi babu me zaka nuna babu to ba alaikum idan hadara ahadakum al-maut in taraka khaira lil wasiya wannan yana daga cikin wasu gurare dan haka Allah yake cewa yas'alunaka ma za yunfiqun sai Allah yake kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini lil aqrabin Allah ya kira dukiya ya ce mata ainihin wato alkhair shi yasa da Allah ya tafi siyan abubuwa biyu ya siya yace inna Allah yashtara min al mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannata ya sai rayukan mu'minai ran kadai ya siya sai ya faɗa ya ce da dukiyarsu me ya fadawan ciniki sai ke bi anna lahumul jannata Allah subhanahu wata'ala zai biya su da ainihin wato aljanna shi yasa kullum ina fada idan munasaba ta taso a matsayin mu na musulmi ma dama ba mu shirya iya dauko kuɗin mu ba mu bayar dan addinin Allah ya tafi to har yanzu ba mu shirya za mu taimaki addini bai dole kanmu muke ba inda ake addini a duniya ko na shirita ne yake tsayawa an ba ku Allah madaukakin sarki ya shirye da mu sannan al'afiya abu na hudu ana kiran shi alheri a cikin qur'ani Allah ya ce wa in yasaska Allah bi durri idan Allah ya shafe ka da cuta fala kashi lahu illa huwa ba wanda isa yayi maka wannan cutar in ba shi ba wa in yasaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir in kuma Allah ya shafi dan adam da lafiya dama Allah yana da iko akan wannan sannan akwai al'ajaru lada Allah ya ce wal budna ja'alna halakum min sha'airillahi fadhkuru rasmallahi alaiha sawab فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأعطوا القانع والمؤتر كذلك سكرناها لكم لعلكم تشكرون sannan akwai alfadlu abin da ya fi wa qur rabbi ghfir warham wa anta khairur rahimina. sannan akwai abinci ma ana kiran shi da alkhairi cikin qur'ani Don annabi Musa munasabar shi sanda je garin Madiyana Allah madaukakin sarki yana cewa fatawalla summa tawalla fa saqala kuma summa tawalla ila dhilli فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير yace Allah duk abin da ka saukan min na abinci a yau ina da ainihin wato bukata sannan akwai az-zufur samun babban rabo Allah ta'ala yace wa raddallahu alladhina kafaru bi ghayrihim lam yanalu khaira alkhair anan suka ce shine az-zufur samun babban rabo sannan akwai alqur'ani Allah ya kira alqur'ani da alkhairi ya ce ma ya waddu alladhina kafaru min ahli kitabi walal al na an yunzala alaikum min khairin min rabbiku alkafirai ba sa so a saukar da wani alheri daga gurin ubangiji ko shi ne alqur'ani sannan akwai al'anfa'u abin da ya fi amfani wanda Allah ya ce ma nan sak min ayatin aw nusiha na'ti bi khairin minha aw misliha sannan akwai as-salahu shine kirki ya ce wala na alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu من فضله هو ليستأتي والذين وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا sannan akwai alƙuwatu wal qudratu ana kiran shi da ainihin wato alheri kamar maganan ainihin wato fir'auna da Allah ya ce wa nada fir'aunu qaumahu ko wa nada fir'auna mulku misra وهذه الأنهار تجري من تحتي أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصر سيك أم أنا خير من هذا الذي هو معين ولا يكاد يبين سنا أقول أينهم واتو الإصلاح شين أينهم واتو جارا الله ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير dole ne a samu al'umma da za ta tashi ta dinga kira zuwa ga gyara daga cikin ku sannan akwai ainihin wato alwaladu salihu da na kirki ana kiran shi alheri Allah ya ce ya ayyuha allazina amanu la yahillu lakum an tarithu nisaa karha wa la ta'diluhunna li tadhabu bi ba'di ma ataytumuhunna illa an ya'tina bi fahishatin mubayyira sai ce wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa ata an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khayran kaseera ka'in din mata ba ka san ta aka haɗa aka auren kuka zo kuna zaune sai kaga tana ta haihu ma'aikata ta wasa asa an takrahu shay'an wa yaj'al Allah fihi khairan kasira kaga wannan alheri ne mai yawa sannan akwai al-iffatu wasiyana kamewa ana kiran shi da ainihin wato alheri Allah ya ce walaula istami'tumuhu banna al-mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khaira sannan akwai ainihin wato husnul adab kyakkyawan ladabi Allah ya ce walau annahum da a ce su dinnan sabaru hatta ta kharuja ilaihim lakana khairan lahum sun yi hakuri har sai da fito da ya fi musu ainihin wato alheri sannan suka ce annafi'u abin da yake mai amfani ana ce masa ainihin wato alheri Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa ainihin wato law kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu min alkhairi wa ma massani su wannan shine abin da malamai suka faɗa akan ainihin wato kalman alkhairu to amma anan gure shine almalu idan mutum Allah subhanahu wa ta'ala ya bar masa wani abu kullum ya zamanto cikin rubuta wasiya wane yana bi na bashi a biya shi wane yana yin kaza kaza ai kaza wane yana yin kaza ai kaza saboda dan adam ya gane fa in fa ba Allah ya ba bashi da wata kima shi yasa akwai lokacin da garanka in ka daga kai dukiya ka ce baka isa kai ta ba da ranka lafiya lau in ka dauki dukiyar ka kaso ka tafi ka bayar a addinin Allah da ita ba abin da zai faru amma ana ganin ka kwanta ka fara rashin lafiya kuma aka fahimci wannan rashin rashin lafiyar da kyar zaka tashi idan kana da wata mata ka ce ka sake ta shari'a sai ta ce bata saku ba idan kana da dukiya ka ce ka ɗauki dukiyar ka bayar duka za ta yi aikin Allah da ita sai musulunci ce bai karɓa ba dole sai dai a ɗauki ƙasa a ƙasa dukiyar kar ya wuce sulusi ɗaya bisa ukun dukiyar a karɓi ɗaya a bar ma magada nawa magada biyu saboda adalcin da addinin musulunci yake da ainihin wato shi da haka al-imam ibn kasir alaihi rahmatullahi yake cewa ishtamalan hadhihi al-ayatul karima wannan ayar mai girma ta kunshi alal amri bil wasiyyati lil walidain akan umarni da yin wasiya akan iyaye dan Allah yake kutuba alaikum idan hadar ahadakum al-maut in taraka khayran lil wasiya to mutum zai wasiya sai ce lil walidain wal aqrabina za a yi wasiyar ga iyaye sannan kuma ga 'yan uwanka na kusa sai yake cewa qad na zalika wajiban wannan ya kasance wajibi ne ala asahil ne akan mafi ingancin maganganun malamai guda biyu qabla nusuli ayatul mawaris gabanin saukar ayar gado na nazalat ayatul mawaris lokacin da ayar gado ta sauka nusikat hadi sai aka shafi wannan ayar wasaratul mawaris sai gado ya kasance wanda aka kaddara a cikin littafin Allah ya akubuha ahaluha hatman min gairi wasiya wanda duk yake da gado a wannan bangaren zai karba ko kayi wasiya ko ba kai ba yanzu ai za ka mutu dan ka kana da dukiya idan ka mutu sai ka ce a bashi ko baka bashi ba shari'a ta yi shari'a ta bashi kar ma ka ce a bashi mana ko baka ce a bashi ba shari'a ta bashi sannan sai yake cewa saboda wannan ne hadisi ya zo a cikin sunan da wasu littattafai daga amurbin bin kharija yace na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa yana kutuba yana cewa inna Allah qad a'ata kulli bi haqqin haqqahu dukkan wani mai haƙƙi a gado Allah madaukakin sarki ya ba shi haƙƙin shi sai yace fala wasiyatu lil waris dukkan mutumin da yake da gado to shi ba zai mutu ba za ka mutu ba yazo yace ai dama kai wasiya ka ce a bashi ne a bashi kaza shi bai ba zai yi ba shi yasa malamai suka ce idan mutum ya yi wasiya daga cikin wanda suke magada ne yan uwan in sun so za su iya bata wasiyar su ba ba saboda yana daga cikin mai yana daga cikin masu gado to wannan hadisin yana daga cikin malaman da suke da fahimtar cewa wannan hadisin shi ne ya shafi wannan wa wannan ayar da kuma waccan aya ta mawaris da Allah ya faɗa wacce muka karanta da yusikum Allahu fi auladikum tun daga farko wa karshe ita ce ta shafi ainihin wato wannan da kuma wannan hadisin sai yake cewa ali bin abi talha da ibnu abbas da kuma a cikin faɗin Allah ta'ala fil wa'a alwasiyatu lil walidaini wal aqrabina yake cewa kana la yarisu ma al walidaini ghairihima illa wasiyatu lil aqrabina wato ya kasance la yarisu wa al walidaini gairihima illa illa wasiyatin lil aqrabina wato iyaye ba wanda zai yi gado tare da su sai an anyi wasiya ta hanyar ainihin wato magada na kusa shine kana la yarifu ma alwalidaini mutum ba zai yi gado ba tare da iyayen shi gairihima wasu su illa wasiyatan lil aqrabina illa wasiyatan lil aqrabina sai dai in an yi wasiya yana da kusanci da su sai Allah ya saukar da ayar gado da ya bayyana a ɓangaren gado iyaye suna da shi wa aqarral wasiyyata al aqrabina fi sulus mal al yan uwa kuma wanda ba sa daga cikin wanda za su gado sai Allah ya tabbatar da cewa idan mutum yana da dukiya ɗaya bisa ukun cikin abin da za ka bari to ya kamata kai wasiya a kansu daga cikin masu wannan magana wa minhum daga cikin su man qala man suka fi man yarisu sabita wa minhum daga cikin su cewa man suka wannan ayan an shafe ta biman su cikin duk wanda yake gado suka ce ainihin wato ya tabbata ne a cikin wannan ainihin wato aya suka ce daga cikin wanda yake ainihin wato wannan magana ta inna haman sukatu fi man yarisu cikin duk wanda yake gato sabitatu ya tabbata ne fi man la yarisu wa huwa mazhabu ibnu abbas wal hasan wal masruq wa dahab wa muslim bin yasab wal ala ibnu kasir bayan ya kawo sai ya ce sai na ce mu kuma alamu istilahin wannan duk maganar da malamai suke babu nasku tsakanin wannan ayar da wancan ayar domin sun ce iyaye iri biyu ne a musulunci akwai wanda idan ka mutu yana da gadon ka akwai wanda idan ka mutu ba shi da ba shi da gadon ka da haka kutiba alaikum idza hadara ahadakumul maut in talaka khaira lil wasiyati lil walidaini ga iyaye wanda ba su da gadon ka wal aqrabina ga yan uwa waɗanda ba waɗanda ba su da gadon ka na ga suka ce wannan ayar tunda zai yi aljam'i babu mi babu maganar nasu ko malamai sun ce idza amkana aljam'u idan jam'i zai yi tsakanin nasoshi fala yasaru ila ghairi ba a tafiya zuwa ga wani ne wani yin ainihin wato jam'i yace mu wannan anamu istilahin na mutaakhiruna ba ma kiran shi ne nasku a yaran mu inji ainihin wato al-imam ibnu kasir da haka wannan shine abinda wato malamai suka faɗa akan wannan ayar kuma wannan shine tabbatacce cewa yan uwan mutum mamata iyayen shi wanda ba su da gadon shi da yan uwan shi in zai rasu to ba laifi ya wasiya akan waɗannan mutanen a ba su kaza a ba su kaza amma yan uwan shi wanda suke da gado akan shi da iyayen su to waɗannan babu wasiya akan su shine fassarar wannan hadisin fala wasiyata lil babu wasiya ga mai gado sannan babu wasiya ga ainihin wato iyaye da kuma ɗan uwa na ainihin wato kusa sannan Allah madaukakin sarki ya faɗa ya ce wannan wasiyar haƙƙan haƙƙi ne alal muttaqina akan masu tsoron Allah duk mutumin da yake yana da tsoron Allah to ya zamanto haƙƙi ne akan shi wajen ya tabbatar da wasiyar shi kafin ya mutu sannan haƙƙi ne akan wanda aka bar ma wasiya ya kiyaye abin da aka bar masa ne wasiya amma yanzu mutum zai mutu yana da yara ya bar yara hannun wasu ga su ka kalle yadda ake cin kuɗin mutane yanzu fa kulubu hani'an bari'a haka ake da dan fili idan kana da shi ba ka zuwa ka je ka zagaya billahi wani sai ya gina fili idan kana takaman kana da takaddu na gaske shi ma sai ji amai na gaske in naka shekara hamsin da mallaka sai ji amai na shekara saba'in in an je kotu kotu ta kalli takaddu duka masu kyau ne ga na mai shekara hamsin da na mai shekara saba'in wa za ta saurara na mai shekara saba'in kuma duk masu yin waɗannan wani ɗauka suke fa idan sun yi wannan sun ci bilis ba abin da zai faru kuma wasu ma na marayu ne wanda lana su da lahun ba wanda zai iya karɓar musu wannan sai dai Allah subhanahu wa ta'ala ba yadda za a ce wannan abun an yi shi an tashi ba abin da zai faru wallahi akwai abin da zai faru wannan shine a jiya mun fara faɗan wato rukunan wasiya guda biyar wanda muka ce wasiyan nan tana da kunne guda biyar na farko muka ce akwai samu siga sigan nan ya zamanto masnu'a aw maktuba ka faɗe ta wasu na gurin sun zama shaida sanda ka faɗa ko ka rubuta ibn abi masarra yace naji yusuf bin muhammad yana cewa balagani anna ababakar na siddiq sako ya ishe na abubakar siddiq Allah ya tsara masa yadda awsa fi mardihi yayi wasiya a cikin rashin lafiyar shi fa qala li usman radiyallahu anhu ya faɗa ma Usman yana zaune yace uktub bismillahir rahmanir rahim kaga bayan Allah farkon abin da ya fara cewa a warakar da za a rubuta sai ya ce ka rubuta sunan Allah sai da ya rubuta sai ya hada ma ausa bihi abubakar wannan shine abin da abubakar yi wasiya da shi ibnu abi quhafa inda akhir ahadihi bid dunya lokacin karshen da zai fita ya bar wannan duniyar wa awwal ahadihi bil akhirah farkon lokacin da zai riski ainihin wato lahira dakilan fiha zai shiga ainihin wato wani yanayi yasduqul kadhib wanda mutumin da yake karyata ta ma in ya shiga wannan yanayi ya gaskata shi yasa Allah yake waja as-sakaratul maut bil haqq magagin mutuwa yana zuwa da gaskiya suka ce wal haqqu annaka tamutu wallahu hayyul la yamut lokacin da ka sani da gaskiya ka mutu amma Allah ba zai mutu ba waja as-sakaratul maut bil haqq والحق أنك ترى عند موتك ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب gaskiya lokacin da mala'iku za ka mutu ko dai ka ga mala'ikun rahama sun zo daukar ran ko ka ga mala'ikun azaba sai yake ta wa yu'addi al-kha'inu wa yu'minu al lokacin da duk mutumin da yake maha'inci zai yi burin ina ma ya sauke abin da ke kan shi kuma ko da kafiri ne a lokacin sai ya yi imanin cewa ba abin da Allah yake faɗa da gaske ne sai ce in ba a ni Umar bin Khattab ni ban tafi zan khalifantar da Umar an Khattab a bayana fa in adala idan Umar ya yi adalci fa zaka banni bihi wannan shine zakan da nake masa wa rajai fi kuma wannan shine abin da nake kauna akan shi wa in baddala in ya canza wa jarayi zalunci wala a'lamu al-ghaiba ni ban san gaibu ba wa in wa likulli imri'in maktasaba wa sayalamu alladhi wa sayalamu Allahu alladhina balamu ayyamun qalibul yanqalibun wannan shine siga kamar yadda muka faɗa jiya muka ce wasu daga cikin magabata sukan yi wasiya akan wato irin wasiyar da annabi ibrahim da yaqub suka yi gawa ga 'ya'yansu sannan na biyu daga cikin rukunin wasiya jiya mun faɗa maka ce shine musil wa huwa sahibul mal alladhi yuridu an yusiya shine mai kuɗin da yake su yi wasiya na uku musa lahu wanda za a yi wasiya gare shi wanda shi zai mallaki abin da aka yi wasiya a kan shi bayan mai wasiya ya mutu ya zauna a kan shi sannan sai musa sabihi abin da za a yi wasiyar da shi ko kuɗi ko bashi ko abin amfanin da kake nufi ka bar wasilci a kan shi sannan musa ilai wanda za a yi wasiyar zuwa gare shi wa huwa al-ma'zunu lahu bitasarruf bil wasiya shine wanda za a yi masa izini ya dauki abin da aka bari ya dinga jujjuyawa ba da mautil musi bayan mutuwar shi wanda ya ainihin wato wasiya wannan shine sharaɗinta a rukunan wasiya kuma duk abin da aka ce rukuni ne idan babu ɗaya ɗaya yayi ne ɗaya ya faɗi sannan suka ce daga cikin sharaɗi na wasiya an ya kuna musulmin idan kana min musulmi ya kasance musulmi ne in ya kasance wasiyar daga gurin musulmi ne kai kana musulmi za ka mata ka bar wasiya kuma ka rasa wanda zai tsaya maka akan wasiya tsayawa sai ka ba a yin haka sannan na biyu an ya kuna mukallafa ya kasance mukallaf wanda yake baligi mai hankali kar a je a nemo dan karamin yaro a ce shi aka bar mawa wasiya sannan suka ce na uku ya kasance ainihin wato yana da shiriya ta hanyar ya kasance baligi yana da kyakkyawan tasarrufi sannan na hudu suka ce ya kasance adalci in mai adalci kar ya kasancewa wa azzalimi duk mutumin da ka bar masa wasiya yan azalimi ne to kana mutuwa zai canza komai da komai kamar yadda yake faruwa sannan suka ce kana da hukunce hukunce wannan wasiyar da Allah subhanahu wata'ala yake magana suka ce an so ga mutumin da ya bar dukiya da yawa mustahabbi ne ya ainihin wato yi wasiya wannan shine abin da malamai suka ce mustahabbu liman taraka malan kafira an so ga wanda ya bar dukiya da yawa ya ainihin wato wani wasiya wa jumlatu zalika anna ar-rajul idza kana za malin yustahabbu lahu an yusiya minhu wa la yazid an as amma idan za ka yi wasiya kar ya wuce ɗaya bisa uku na na ainihin wato dukiya sannan tukurahu makaruhi ne ga fakirin da yake yana da masu gado mawadata shi kuma ya wasiya kai ba ka da kusisi abin da ka bari dan kaɗan ne ga yan uwanka kuma mala'u ne kuma ka kai wasiya ka ce a basuwa a ba su wani abu kaka haka ka da su kawai sannan na uku tubahu li faqirin lahu warasatul aghniya wato ta halatta ga ainihin wato nan sun ce tukrahu li faqirin lahu warasatul fuqara makaruhi ne ga talakkan da yake ɗan uwan shi talakka ne amma ya wasiya ga wasu mutane nan sun ce ta halatta ga faƙirin da yake yana da ƴan uwa ainihin wato masu kuɗi sannan nan suka ce na hudu daga ciki tajibu ala man alaihi haq bila bayyina aw amanatin bila ishar mutumin da yake akwai haƙƙin wani akan shi wancan wanda yake da haƙƙin mai wannan haƙƙin wanda aka ba jiya ya mutu kuma shi wancan yanzu idan ya zo neman haƙƙin shi ba wani shira da za iya ne karɓa a gane cewa haƙƙin shi ne to kai da haƙƙin yake kanka a irin wannan halin wajibi ne to shaida to kai dole ne kai wasiya a kan shi cewa wane yana da haƙƙi a kaina in ya mutu ya kamata ainihin wato bashi haƙƙi akan wannan wanda yake su ya iya komawa littattafan fikihu dangane da ainihin wato karin bayani akan wasiya ko nan kusa kusa littafin babban malami min hadil muslim na jabil adzairi Allah ya masa rama to wannan shine to Allah madaukakin sarki ya ce haqqan alal muttaqin da hakan malamai suka ce in aka kawo haqqan na daga cikin abin da ke nuna ainihin wato wajibci aka idafin alhaqu zuwa ga ainihin wato almuttaqina tunda ko Allah yake ainihin wato haqqan alal muttaqina to lalle wannan yana daga cikin dalilan da wasu malamai suka dogara suka ce wannan wasiyar wajibi ne ainihin wato kiyaye ta na haka sai Allah yake ce me فمن بدله بعدما سمعه فإنما وقوموا على الذين يبذلون إن الله سميع عليم فمن بدله دو wanda ya canza shi wasiyar da aka yi masa ba da ma sami'ahu bayan ya ji wasiyar da aka yi masa sai Allah ya ce fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddilunahu to zanubin ya tabbata akan mutumin da shi ya canja wasiyar zaka mutu ka bar mu wani wasiya cewa a gina masallaci a yi kaza a yi kaza bai wuce ɗaya bisa ukun dukiyarka ba bayan ka mutu shikenan sai ya canja sabanin abin da aka yi to zunubi ya tabbata a kan mutumin da ya ya ainihin wato canja Shi ne imam ibn kasir yake cewa ya kulu ta'ala Allah madaukakin sarki yana cewa fa man baddala wasiyata wanda ya canja wasiya wa harrafaha ya karkatar da ita fagayyara hukuma ya canja hukuncinta wa zada ya ƙara fiha cikin abin da aka bar masa wasiya au na ƙasa ko ya rage wa ya dukulu fi dalika alkitmani laha bi tariqil aula abinda kuma ya fi zama ha'inci cikin wasiya shine gabaki daya mutum ya ɓoye abin da aka bar masa wasiya ya yin bayani akan shi fa inna ma ismuhu alal ladina yubaddiluna qala ibn abbas abdullahi dan abbas ya faɗa wa ghairu wahidin yake cewa wa qad waqa'a ajarul mayyit ala Allah ta'ala ladan wanda ya riga ya zartar da wasiya din aikin alheri ne tunda shi ya iya abin da zai ko ba a yi ba Allah sai ya bashi rana wa ta'allaq al-ism zunubi ya tabbata bil ladina baddalu zalika ga waɗanda suka canja wannan wasiyya tashi shine faman baddalahu ba'da ma sami'ahu fa inna ma ismuhu ala alladhina yubaddiluna Na haka sai Allah ya ce inna Allah lalle Allah subhanahu wa ta'ala sami'un Allah mai ji ne qad a alama usabihi almayyit Allah yayi tsinka ya san abin da mai wasiya yayi wasiya kan shi wa huwa alimun bizalika Allah ya san wannan shine inna Allah sami'un Allah madaukakin sarki yana jin abin da mai wasiya yayi wasiya kan shi sannan Allah madaukakin sarki ya san abin da shi kuma me mai wasiya ya tsaya kan shi ko ya kiyaye ko ya canja to Allah yana sane da wannan abu kuma duk abin da yake shi yasa ya kawo sami'un sannan ya kawo alimu wanda duka siga ce ta mubalaga wanda yake nuna tsabar wato tsananin yadda jin Allah yake jin shi ya bambanta da jin yadda kowa yake saboda kuma ilimin Allah ya bambanta da ilimin da kowa yake da shi shi yasa yake sami'u wanda yake da jin kowa a lokacin da yake magana kafin baya maganan ya san mai faɗa alimun Allah madaukakin sarki wa in tajahara bil qawli fa innahu ya'lamu sirra وأكفى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور دوانا الله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية با وانا أبو ديكي قوي وازوا الله سبحانه وتعالى أنا سيتي منه فمن خاف من مصيب تلفا أو فأصلح بينهم فأصلح بينهم فلا إثم عليه faman kafa min musin wanda ya ji tsoro daga mai الامام al'imam ibn kasir da nafe da abu amru da ibn amir da hafsu da an asim sun karanta faman kafa min musin wannan kira'an wanda suke yi masu kunun ɗin wawu sannan hamza da imamul kisa'i da abubakar an asim sun karanta faman kafa min muwassin wanda ya ji tsoro daga muwassin da haka musin zai zama ausa yusi almusi in ka bar shi da alifin talau in ko ka cire sai zaman tome musin in ko daga muwassi ne daga wassa yuwassi muwassi da haka sai ya zamanto akwai kira'ar da suke karantawa ainihin wato haka to sai Allah yake cewa faman kafa wanda ya di ya ji tsoro malamai suka ce abin da ake nufi da alkhawfu anan na farko yana daukar a ma'ana guda biyu faman kafa bi ma'ama faman alima duk mutumin da ya sani kayi wasiya bayan kayi sai kasancewa lallai kowa wani da ne wasiya a kai shi zai iya yin ha'inci shine faman kafa min musin wanda shine magana biyu wasu malamai suka ce a'a shi tsoron kana jin tsoro bayan kayi wasiya akan mutum shine faman kafa min musin wanda dai ya ji tsoro akan mai wasiya ko ya san cewa wanda ya yi wasiya janafan suka ce ainihin wato aljanafu shine ainihin wato fa'ida khafal wasi khurujul musi fi wasiyati an hadi shar'i idan ka ji tsoron wannan ka bar masa wasiya zai fita daga tsari na shari'a shine janafan au isman ko kuma zunubi shine irtikaban lizbul amdan ya hau ta hanyar zunubi da gangan ya bata abin da kai wasiya a kai shi to fa aslaha bainahum wanda aka yi wasiyar kusa da shi sai ya zo ya gyara yi nasiha tsakanin wanda aka bar ma wasiyar da waɗanda aka ce ya kula da su ko abin da aka bari wasiyar sai ya zo ya nasiha sai Allah ya ce to fala isma alaihi shi wanda ya wasiyar babu laifi akan shi kuma shi wanda yayi nasiha akan mutumin da yake so ya bata wasiyar shi ma babu laifi akan shi inna Allah gafurur rahim lallai Allah subhanahu wata'ala mai gafara ne kuma Allah subhanahu ta'ala mai jin kai ne in manna Allah yana da gafara yana jin kai walau yu'akhidu an-nasa bi zulmihim ma taraka alaiha min dabba da Allah yana kama mutane da gima-giman zunuban da suke Hada yanzu ba wanda ke yawo a bayan kasa da yanzu kawai sai dai labari to amma walakin yu'akhiduhum ila ajalin musamman Allah yana wa mutane jinkiri akwai lokacin da kowa sai ya je sai ya same shi yanzu shi nan ana ta nasiha sama da shekara nawa yanzu ga wannan azumin nan masu kuɗi ya kamata su tsoron Allah na sama da na tsakiya da na ƙasa idan suna neman riba wata goma sha ɗaya ya kamata a watan ramadan su nemi albarka ba riba ba amma yanzu ramadan yana zuwa sai a ce komai yayi ba ma tashi yake ba tsalle yake wallahi haka ake an yi ta wa'azi an yi ta nasiha an yi ta wa'azi amma mutane sun ki gyara Allah madaukakin sarki ya kiyaye sannan ya yace me ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykum siyam na'am kama kutiba alal ladina min qablikum la'allakum tattaqun Allah madaukakin sarki ya ƙara yin kiraci ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuke da imani kutiba alaikumus siyamu an wajabta azumi a gare ku da haka malamai suka ce al-siyamu lokacin shine al-imsaku kame baki da haka Allah ya ce mana na Maryamu fa in ma tarayinna min al-bashari ahadan fa quli inni nabartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya imra'ul qais yana fada cewa ka anna surayya kullu qalbi masamiha bi amrasika kattani ila summi jindali وقد أكتدي والطير في يكاناتها بمنجرد قيد اللوابد هيكلي مفر مكرر مقبل مدبر معا كجلمود سكر حطه السير من علي ينا عينه واتو يبندوكي شيء to sai Allah madaukakin sarki yace kutiba alaikum siyam azumi yana da wato muhimmancin da ya zo a munasabobi daban-daban a munasabar aikin hajji wanda ya samu matsala Allah ya ce zai azumi ya ce wa atimul hajji wal umrata lillahi fa in usirtum famastaysara min al-hadi sai yace wala ta'alqu ru'usakum hatta yablugha al-hadi mahilla faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw sadaqatin aw nusuk faman lam yajid fa siyamu ayyamin haka Allah madaukakin sarki ya faɗa cewa mutum zai yi azumin kwana nawa uku sannan ya zo a munasabar kisan kai da ya ce wa ma kana lil mu'minin an yaqtula mu'minin illa khata'a ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهلها إلا أن يصدقوا فإن كان من قوم بينكم وبينهم فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق وتحرير رقبة مؤمنة فتحرير رقبة مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق fatahariru a wancan na farko shine fadiyatun musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu nabi shine ainihin wato in kana min qaumin bainakum wa bainahum mithaqun fatahariru fadiyatun musallamatun ila ahlihi wa tahriru raqabatin mu'mina ومن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله وكان الله aliman hakima wannan guri na biyu kenan sannan azumi ya zo maganan wanda ya rantsuwa ta la yu'akhidukum Allahu bil lagwi fi aymanikum walakin yu'akhidukum bima فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهلكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة سيتي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام أما قال الرسول وأنت بيسامو با زي أزم كان أنا أكو haka ya zo akan maganar ainihin wato zihari akan maganar ainihin wato azumi to ya isha azumi falala Allah ya faɗi certificate guda goma wanda da su mutum zai je shiga aljanna ya ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitati was sadiqina was sadiqati wal hal da Allah ya ce was sa'imina was sa'imati da masu azumi maza da masu azumiwa ainihin wato mata da shi yasa sai Allah ya ce kutiba alaikumus siyamu an wadabta azumi gare ku kama kutiba alal ladina min qablikum kamar yadda aka wajabta wanda suke gaban ku da haka malamai suka ce kamanceceniya na azumi anan shine na wajibi ba irin yadda suke yin azumi haka muke ba dan Allah ya faɗa ya ce kullin ja'alna minkum shar'atan wa minhaja kowace al'umma mun sanya mata shari'a da kuma manhajin da take bin ainihin wato shari'ata in kana ganin wannan azumin da ake yi akwai jin jiki to azumin da al'ummar da suka gabace mu suke ya fi wannan wanda muke jin yake dan mu manzon Allah ya zo ne wa yad'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim ya sauke mana nauyi da kuntata kuntace wanda suke kanmu wancan al'ummar wani in yarinya ta zo wuce ya kalli kuma tun ta sai a ce to ba zai sha lemu ba in ta ƙara wucewa ya kalli wata sai a ce to ba zai ci mangwal ba in ta ƙara wucewa haka yanzu inda irin wannan dokar ake da yanzu wani ba abin da zai ci a duniya wallahi saboda duk abin da ake nadi ya taba Allah ba abin da zai ce na duniya to sai Allah ya shiro manzon Allah wa da'u anhum israhum wal aghlal allati kanat alayhi to shine Allah yake ta kutiba alaikum mu. Allah ya wajabta muku azumi shine al-imamu ibnu kasir yake cewa ya qulu ta'ala mukhatiban Allah ya faɗa yana mai magana lil mu'minina min hadhihi al-umma ga mu'mine daga cikin wannan al'umma wa amiran lahum bis yana musu umarni da su azumi wa huwa al-imsaku an at-ta'ami wa sharabi shine mutum ya kame kansa daga ci da sha daga ainihin wato abin da ya shafi jima'i da abin da yake da alaka da shi da niyya tsarkakakkiya lima fihi min zakatin nufus saboda abin da ke cikin azumi na tsarkake rayukan bayan Allah wa taharatiha wa tanqiha min akhlaqir radiya da tsarkake ta da tacita ta daga ɗabi'u wanda ba su dace ba sai yake cewa wa zakara annahu kama aujabahu alaihim faqad aujabahu ala man kana qablahum fihim uswatun yadda Allah ya faɗa cewa ya wajabta azumi akan mu kenan ba mu bane farko akwai wasu a gaban mu dan mu yi koyi da su shi yasa Allah sai ya ce kam ainihin wato kutiba alaikumus mu kama kutiba alal ladina min qablikum da haka yace wal yatahid haula fi ala hadal far lalle wannan al'umma su yi kokari wajen sauki wannan wajabcin da Allah subhanahu wa ta'ala ya ainihin wato dora musu na azumi da haka ibn qudama a cikin littafin shi al muguni yake cewa azumi a shar'ance shine al-imsaku anil muftirati min tulu'il fajr thani ila ghurubi shamsi shine kame baki daga ainihin wato duk abin da yake da ci da alaka da ci da sha tun daga lokacin da wato a rana ta ainihin wato bullo ta faɗi min tsulu'il fajiri tun daga lokacin da alfijiri ya bullo alfijir na biyu har zuwa lokacin da rana za ta ainihin wato faɗi shine ainihin wato azumi abu na farko malamai sun ce azumi wajibi ne ta hanyar littafin Allah da sunnar manzon Allah domin sun ce wannan kutuba din ya dullu alal wuju yana nuna cewa wajibi ne kuma baka taba samu ba ana sabani ana cewa to malamai sun yi sabani wasu malamai suna ganin azumi wajibi ne wannan azumin da ake yi wasu na ganin mustahabbi ne wasu ma sun ce wanda ya haramun ne duk wanda ya zo da wannan sabanin arni ne kawai ba wannan sabanin a duniyar musulunci gabaki dai an yi ijma'i cewa azumi wajibi ne saboda Allah ya ce kutiba alaikum siyamu azumi ainihin wato wajibi ne akwai hadisi ya tabbata daga Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda yace ce nuhina fil qur'ani an nas'ala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an shi'in an hana mu cikin qur'ani mu tambayi manzon Allah wani abu fa kana yujibuna yana burge mu an yaji ar-rajul al-aqil min ahli al mutum mai hankali yazo daga kauye fa yas'alahu ya tambayi manzon Allah fa ja'a rajulun min ahli al-badiya wata rana sai mutum yazo daga kauye ana zai ce bainama nahnu julusun fil masjidi muna zaune a cikin masallaci wata rana a wajen manzan Allah ja'a rajulun ala jamalin sai wani mutum ya zo a kan raƙumi fa kahu sai gurfanar da raƙumin shi a cikin masallaci sun thumma alaqahu sannan sai ya ɗaure shi fa qala lahum sai ya ce ayyukun muhammad a cikin kuwaye muhammad sai daga jin maganar ka san daga ƙauye ke wallahi ayyukun muhammad a cikin kuwaye muhammad ana anas yace wa rasulullahi sallallahu alaihi wasallama muttaki'un baina baharani alhali manzan Allah yana zaune tsakaninmu. kunna lahu sai muka ce ma wannan mutumin hazar rajulul abyad wannan mutumin da ka gan shi fari wanda yake shingida a cikin shine manzon Allah fa qala lahu ar-rajul sai mutumin ya ya yabna abdul muttalib ya kai dan abdul muttalib fa qala lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya ce qad ajabtuka na karba maka fa qala ar-rajul sai mutum ya yace inni sa'iluka ni ba zan maka tambaya ne ya muhammad eh, ka san sai a hankali kenan sannan fa mushaddidun alayka fi fil mas'ala kuma wallahi zan tsananta maka gurin tambaya fala tajidanna fi nafsika dan haka dan Allah karkada kada mutum ya ga ce zai maka tambaya kuma zai matsa maka amma dan Allah karkada mu to amma da yake manzon Allah ne sai sal amma badalaka tambaye duk abin da kake so fa qala sai ce ya muhammad ya muhammad atana rasuluka dan sakonka ya zo fa za'ama dan sakonka da ya zo shikenan atana rasuluka annaka tazamu anna Allah arsalaka dan sakon ka yazo garin mu yace Allah ne ya aiko ka qala sai manzon Allah ya ce sadaka dan sako ya gaskiya tabbas Allah ne ya aiko ni qala sai ya ce faman khalaqa sama wa ya halicci sama qala sai manzon Allah ya ce masa Allah qala faman khalaqa al-arda wa ya halicci kasa qala sai manzon Allah ya ce masa Allah ne yace to faman nasaba fi al-jibala wa ya sanya wa'annan duwatsun da nake gani a cikin kasa qala sai manzon Allah ya ce Allah ne waye ya sanya ababen amfanin da din nake gani a cikin ƙasan nan sai manzon Allah ya ce Allah ne sai ce to ina hada ka da Allah da ya halicci sama ya halicci ƙasa ya sa wa'annan duwatsun ya sanya wa'annan abubuwan amfanin Allahu arsalaka Allah ne ya aiko ka karantsi da Allah Allah ne ya aiko ka wannan Allah ya ce karantsi da Allah wallahi tallahi Allah ne ya aiko ni sai na malamu kai na karatu ne ya ce to aka rama kallahu sai karantsi karanta da Allah wannan sunnan da gaske ne ai wallahi kafin kai magana wani ya barar da shi dan kuman kamalan kake cewa zai ran da shi sai karatu ya tashi amma da yake sahabbai suna girmama harka ta me ta shugabanci duk abin da ba manzon Allah bane yake su yi jiran umarni ake aimi a ce su kuma inda manzon Allah zai nuna masallacin nan ce su ɗauko shi sai dai su tambaye shi idan an ɗauko ina za a je amma wallahi mustahil ne ba sa jin masallacin ba zai dauko ba in dai manzon Allah ne ya ce a dauko to shine bayan mutumin nan ya fara tambaya ya ce dan sakonka ya zo ya ce za mu yi sallah za mu yi zakka daga cikin abin da ya faɗa ya ce za mu yi azumi Allah ne ya ai haka manzon Allah ya Allah ne ya ce ai kuma na rantsi dan Allah Allah ne ya aiko ni da wannan da haka daga cikin abubuwan da ya faɗa bayan sun gama magana da manzon Allah sai ya ce fa wallazi ba a bil haqqi na rantse da Allah da ya ciro ka da gaskiya la azidu alaihin na shay'an ba zan ƙara komai ba akan abin da ka faɗa min wala an kusa kuma ba zan rage ba ma walla lokacin da mutumin ya juya baya qala nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya ce la in sadaqa la yadkhulan aljanna wallahi in dai maganar da ya faɗa da gaske ne sai ya shiga aljanna a wata ruwayan ya juya baya ya tafi annabi ya ce man sarrahu an yanzura ila rajulin min ahli aljannati falyanzur ila hada duk wanda yake so ya kalli dan aljanna yana tafiya to ya kalli wannan ainihin wato mutumin to azumi yana daga cikin abin da ke sa mutum ya ainihin wato shiga ainihin wato aljanna wanda naga ana nuna cewa saura mintuka ainihin wato guda biyar to azumi wanda muna cikin watan ne shi yasa ya kamata a yi bayani ko da ba duka ba azumi yana da ainihin wato falala da gasken gaske na farko bayan falalar azumi azumi garkuwa ne yana tsare mutum daga sabon Allah a duniya sannan ya tsare mutum daga fadawa wata ranar tashin alkiyama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kullu amal buna adam a hadisul qudusi dukkan aikin da dan adam yi Allah subhanahu wata'ala shi zai saka masa sai ce kullu amal buna adam lahu illa siyam dukkan aikin da ɗan adam yi, nashi ne banda azumi fa innahu li azmi na wani wa ana ajzi'u bihi ni dan saka masa wa siyamu jinnatun azmi garkuwa ne an fahimta yi sai ce fa idza kana yawmu sawmi ahadikum idan ranar azumin ɗayan ku aka waye gari wani yana azumi to fala yarfasu yawma idin kada ya arrafa su wasu suka ce shine maganganun batsa wanda bai dace wasu suka ce a'a jima'i sannan wala yaskab kada ya dinga wato daga muryarsa yana ihu a unguwa kowa yana jin shi yana azumi fa in sabbahu ahadun in wani ya zage shi aw qatalahu ko ya nemi ya fada da shi fa qul yace inni sa'in sai kalle shi yace ka ci albarkar manzon Allah annabi ya ce mun duk abin da zaka in ce ni ina azumi ne wallazi nafsu muhammadu biyadihi man na Allah yake na rantsi da wanda a raina ke hannunsa la khulfu famis sa'im bakin mai azumi warinsa atyabu inda Allah min rihil miski yawmal qiyamah ya fi ƙanshi fiye da warin almiski ranar tashin alkiyama mai azumi yana da farin ciki guda biyu farin ciki sanda zai yi buɗe baki farin ciki kuma sanda zai haɗu da Allah subhanahu wa ta'ala wannan yana daga ciki sannan bayan wannan kuma malamai suka ce a asiyamu lahu ajrun azim azumi yana da ladan mai girman gaske gaske wani mutum ko abu umama ya ce na ga wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na ce ka umarce ni da aikin da zan yi shiga aljanna qala sai annabi ya ce masa alayka bisiyam ko alayka bisawm fa innahu la idla lahu ka dinga yin azumi domin ba daidai da azumi sannan ya kara zuwa manzon Allah ya kara ainihin wato faɗa masa wannan magana sannan bayan wannan azumi akwai kofar da masu azumi ne kawai za su shige ta ranar tashin alkiyama ƙofofin aljanna guda takwas yadda ƙofofin wuta suke guda bakwai can Allah ya faɗa ya ce la hasaba ci abuwa li kulli babin min juz'un maqsum to wani Allah ya kiyaye duk yadda ake a duniya ya taba na haka a wuta sai an kira shi ta wannan kofar sunansa ya fito sai wannan kofar ya fito wannan ma ya fito Allah ya kiyaye amma wani Allah ya yi masa gaman katar mu ko ɗayan ma Allah ya sa a kira mu eh, ɗayan ma Allah ya sa a kira mu wallahi da eh, sayyidina abubakar ne, Allah ya masa muwafaqa da bakin manzan Allah sanda ya faɗi wannan maganan ce a iya samun mutumin da ya aikin alherin da za a kira shi ta kofofin nan guda takwas manzon Allah ya ce kai kana daga cikin su saboda ka duk za a kira shi to akwai kofa wacce ake kiranta arrayyan ta masu azumi ce ba wanda zai shiga ta wannan kofan sai as-sa'imuna haka hadisi ya tabbata daga masu daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na takwas wanda akan shi zan tsaya Shi ne azumi wa sa’il ne hanya ne na kaffafa sha'awa ga mutumin da ba shi da ainihin wato aure annabi ya ce ya ma'ashara shabab ya huta ran samari me yasa aka kira samari saboda mafi yawanci sun fi yin aure <laughs> eh, na ga wani ya harare ne ne saboda ya san akwai yawar zan tattake marasa aure wa hu a gaddul basar domin aure yana sa mutum ya rinsa idan saboda zai dinga kallon matan mutane ba wa asalul fadl kuma yana sa mutum ya kame idansa ko fadlin sa ba zai yi zina ba an fahimta yi wa man lam yastati fa alaihi bisiyam wanda ba zai iya aure ba to ya dinga yin azumin alhamis da litinin ko sai mu dawo kullum yau ya sha kullum sha fa inna lahu wuja domin azumi zai yi masa ainihin wato karfin sha'awar da yake fama da ita an fahimta yi sai ya ce ta azumi kuma ya ci gaba da addu'a amma gaskiya zama ba mata lalura ne ba dan karfi wallahi Allah ya kiyaye ba za ma ka ga tashin hankali ba sai da azumin nan yanzu wani yanzu in ba an taimaka an ji an duki ƙofar wallahi ba zai tashi ba Allah kiyaye eh kaga wani ya samu wata dogo kujera a ciki yake kwanciya ita ce gadan akwai ma wanda aka ce a ɗakin su wajen su takwas suke kwana ko wando babu <laughs> saboda haka wani in ya tashi wanda shi yake kulan shi yake samu ya cusa kaya a ciki ya matashin kai da shi akwai wanda aka ce inda zai kwanta sai ya dan tura kaza ta yi kwai a gurin da kuma sannan sai kwanta shi yasa Allah ya kiyaye duk gaya gayen nan da kake gani sai a hankali wallahi a san ku ka a san gurin kwanciyar ku gayi mutanen Allah wani wallahi zai gama garari da daddare alkurani ya tashin ya zai kwanta kwali zai shin fada ya kwanta saboda haka Allah madaukin sarki ya kiyaye da haka ya kamata a kafa kwamiti na tallafa ma marasa aure su dinga samu suna ainihin wato yin aure Allah madaukakin sarki ya shirye da mu yanzu duk wanda yake da sabon aure cikin azumin nan kaga shi zai matsalan kayan buɗe baki da da ainihin wato a sahur yanzu wani in ya dawo shi kaɗai za a shirya masa wajen kwano goma sha takwas sai ka ce mai shi kaɗai ba haka zai zauna ya tafi. amma wanda bai da mata gaskiya sai a hankali saboda haka a yi kokari ya shab ya shabab a dinga yin aure aure bai kawo komai sai arziki wallahi saboda haka za mu tsaya anan subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk